Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata hudu ga watan Afrilu na shekarar uku. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaba akan halin da ake ciki a yanzu dangane da tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters Sans Frontiers wato RSF a takaice ta bayyana damu damuwa a game da abin da ta kira yanayin tsaka mai wuyar da 'yan jarida suka shiga yankin Sahel. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. tsohon shugaban amurka donald trump ya musa aikata wani laifi cikin jerin laifuka 34 da ake zarginsa da su masu alaka da biyan 'yar wasar batsa stormy daniels kudin toshiyar baki dalar amurka 130 a yau talata a wata kotun jihar manhattan a gabanin nasarar da a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar ta 2016 wannan shine karo na farko a tarihin amurka da aka taba samun wani shugaban amurka mai ci ko kuma wanda ya sauka daga karagar mulki da laifi wato ya bayyana laifukan da ake tuhumar Trump da aikatawa ba a bayyana laifukan da ake tuhumar Trump da aikatawa ba domin a tabbatar da cewa abin wato laifukan ba su sauya ba wayanda ake tuhumarsa da aikatawa har sai ya bayyana a gaban kotun jin kaɗan kafin ya bayyana a gaban kuliya an ɗauki hoton yatsun trump kamar yadda ake yi wa duk wani wanda ake tuhuma da aikata laifi sai dai hukumomi sun ce abin da ya bambanta yanayin ɗaukan bayanan nasa da duk wani mai laifi shine kasancewarsa tsohon shugaban amurka Ma'aikatar leƙen asirin Burtaniya ta ci tarar kamfanin TikTok miliyoyin daloli bisa zargin yin amfani da bayanan yara ta hanyar da bata dace ba da kuma kasa kare bayanan masu amfani da manhajar. ofishin kwamishinan bayanan wato bayanai a yau talata ya ce ya yi wa kamfanin manhajar da ake amfani da shi don rarraba gajerun hotunan bidiyo tarar dalar amurka miliyan goma sha biyar da tara manhajar da galibi matasa ne suke amfani da ita hukumar ta ce tiktok ya bai wa yara ƙanana da shekarunsu ya gaza goma sha uku damar yin amfani da manhajar a birtaniya a duk wanda a Birtaniya duk da ka'idojin kamfanin na haramtawa yara masu waɗannan shekarun yin rajista. Kamfanin ya ce yana aiki domin tabbatar da kariya ga masu amfani da manhajar kana ya haramtawa yara da shekarunsu ya gaza sha uku yin rajista. TikTok da mamallakin shi 'yan China ByteDance suna ci gaba da fuskantar sa ido a kasashen yamma a dalilin a wato a dalilan da suka danganci kariyar bayanan sirri da kuma barazanar kutsen tsaro a yanar gizo. Somalia da Cuba sun kammala yarjejeniyar ci gaba da dangantakar diplomasiya bayan shekaru 46 a cewar ministan harkokin wajen Somalia. Afshir Umar Jama ya tabbatar da alakar diplomasiyar a wani sakon Twitter da ya wallafa a ranar Litinin. bayan kulla alakar diplomasiya a tsakanin shekarun 1972 zuwa 1977 muna maraba da ci gaba da wannan alakar da jamhuriyar cuba inda haɗin gwiwa da mutuntaka zai kasance abin da zai mana jagora ya rubuta jakadan cuba a somalia juan rodriguez ya kasance ɗaya daga cikin jakadu uku da suka gabatar da bayanai a ga shugaban somalia hassan sheikh mohamud a yau talata Ministan Somaliya Jama a jiya Litinin gabanin rawarsa da Rodriguez ya gana da shugaban Mohamud. Somaliya ta yanke alakar diplomasiyya da Cuba a shekara ta 1977 lokacin ta da Ethiopia. Gwamnatin Cuba karkashin jagorancin Fidel Castro ta baiwa dakarun Ethiopia masu goyon bayan gwamnatin Soviet tallafin soji inda ta aike mata dubu dubatan sojoji. Virgin Orbit kamfanin da ke harba tauraron sararin samaniya wanda Richard Branson ya kafa ya sanar da cewa ya fada talauci ya kuma sarar a hukumance cewa kamfanin ya durkushe kana za a sayar da kamfanin kamar yadda aka bayyana a wata sanarwa da ta fito daga kamfanin a yau talata. kamfanin da ke california ya faɗa a makon jiya cewa zai sallami kaso 85 na ma'aikatansa kimanin mutane 875 domin rage kuɗin da yake kashewa a bisa dalilin rashin samun wadataccen kuɗaɗen gudanarwa Virgin Orbit ta wato ya fuskanci babbar koma baya tun farkon shekarar da muke ciki a lokacin da ya yunkurin harba tauraron dan adam ɗin shi na farko daga ƙasar Burtaniya da bai yi nasara ba. Kamfanin ya shiga haɗin gwiwa ne da cibiyar ƙasashen Turai da sararin samaniya da kuma Cornwall Space Force domin harba taurari tara zuwa sararin samaniya. A yau Talata India ta ki amincewa da matakin China na sauya wasu wato na sauya wasu wurare a gabashin kasar da aka sani da Arunachal Pradesh. Suna wato suna wanda China ta ce yankin yana daga cikin iyakar ƙasarta. ta. China da India sun gwamza yaki a game da kan iyakar kasashen mai tsawon kilomita 3,800 da ba iya iyakance shi yadda ya kamata ba a shekara ta 1962 sannan sun yi gama a 'yan wato kan yankin da ke kan duwatsu a 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin da ya sa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka masu ikon makaman nukiliya ta yi tsami. musayar kalamai marasa daɗi tsakanin ƙasashen na baya-bayan nan da ya faru a ranar lahadi ya biyo bayan wata sanarwar da ma'aikatar da ke kula da al'amuran fararen hular cana ta fitar inda take cewa wato inda ta ce ta sake wa wasu wurare goma sha ɗaya suna ciki har da yankunan duwatsu biyar wanda tanan ta ce suna ƙarƙashin yankin kudancin yankin tibet a ƙasarta. ta. madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jama'a yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Har ila yau dai a nan Amurka ana kan batun tuhumar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump kamar yadda kuka ji a labaran duniya. A halin da ake ciki a yau tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya koma New York inda ya mika kansa ga hukuma. Trump zai zama tsohon shugaban Amurka na farko da za a tuhuma da laifi. Lamarin da ba a taba gani ba a tarihin kasar. Abokin aikinmu kai tsaye wato abokin aikinmu na tare da mu kai tsaye Baba Yakubu Makeri. ya sake dawa domin sanar da mu halin da ake ciki a yanzu daga jihar New York. Salamu alaikum. Na gode kwarai da gaske Amina da wannan damar. Yanzu haka dai a ah, tsohon shugaba Donald Trump ya riga ya bar ɗakin kotu ya koma ainihin gidansa wanda zai shishirya ya wuce zuwa ainihin jihar florida inda yake shirin gudanar da wani gangami na yakin neman zaɓe ko kuma na bayyana matsayinsa a matsayin wanda zai shiga takara a zaben shekarar 2024 kuma lokacin da trump ya shiga kotu an shafe kimanin a sa'a ɗaya ana tattaunawa tare da shi da lauyoyinsa a nan ɗakin kotun da ke manhattan inda ya zauna gaba alkali da ainihin babban lauyan gwamnati tare da tawagar lauyoyinsa kuma ya bar ya bar ɗakin kotun ne da misalin karfe uku da rabi zuwa ainihin inda zai shirya ya kama hanyarsa zuwa zuwa Florida. Mm. So sai dai a ka'idance yayin da Trump ya je domin daukan wato yin rajista da daukan tsare-tsaren da aka bi na tabbatar da an ɗauki muhimman bayanai daga gurin shi a daidai wannan lokaci ana ɗauka a matsayin wanda aka kama ne kuma yake tsare a hannun jami'an tsaro ko da yake dai ba a sa mai ankwa a hannunsa ko wani abin nan ba amma bisa tsari yadda aka ɗauka kenan yanzu dai an riga an bashi beli ya kama hanya zai wuce zuwa Florida. To a gurguje dai kafin dai mu tafi, yaya ka ga halin mutane ka?" dazu da muka kira ka wato a shirin ranar mu ka ce akwai magoya baya akwai 'yan adawa a yanzu wani hali ake ciki a gurguje. eh to mutane da suna na har yanzu ina ji yanzu na shigo ofishin ofishin murya amurka ne da ke nan cikin new york cikin manhattan saboda um, wani taku ne tafiyar da bai fi minti biyu zuwa uku da inda kotun take ba shi sa yanzu na bar wurin amma alal hakika kafin in bari eh, jama'a suna gurin ina jin minti sha biyar zuwa ashirin ke da dabar wurin. Jama'a na wurin kuma in ba Mun gode sosai. Muna godiya baba sai mun kara dawa gare ka. To a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Nijar. Kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa Reporters San Frontiers wato RSF a takaice ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira yanayin tsaka mai wuyar da 'yan jarida suka shiga a yankin Sahel musamman a ƙasashen da ke ƙarƙashin gwamnatocin soja inda hukumomi da da kungiyoyin ta'addanci ke barazana wa rayuwar manema labarai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A rahoton da ta fitar a farkon makon nan ne kungiyar Reporters San Frontier ta ce hukumomi da 'yan ta'adda a yankin Sahel sun hura wa 'yan jarida wuta inda ba da labarin abin da ya shafi tashin hankalin da ake fuskanta a Sahel ke ƙara zama wani abu mai matakar wuya ga manema labarai abinda ke nufin yankin na fuskantar barazanar zama wurin da ya fi ko ina toshe hanyoyin samun labarai a baki ɗayan nahiyar afirka Malam Bubakar Jallo shine wakilin wannan kungiya a nan Nijar. Kaga ɗaya akwai 'yan ta'adda akwai 'yan fashi daga makami idan su gamu da su suna iya hallaka su kuma wani bi suna gankuwa da su don su nemi a ba da kuɗi sannan su sako su kuma wancan bangaren ma'ikwanta na ƙasashenmu su kansu ba su bari a nemi labari yadda ya kamata tunda yanzu kaga akwai yankuna yankuna inda adda kwai rashin tsaron nan idan aka kama dan jarida can wajen ba da tare da rakiya ba yan sanda ana iya ɗaukar shi kamar wato wani mai daha ma yan ta'adda kuma sai ya zamanto yau idan ma kana so ka bada labari bisa tashin hankalin da ke wakana tsakanin mu sai ka tsaya kaji abin da gwamnati ya faɗa ko da kana da labari tabbatacce cibiyar 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse a ta bakin sakataren yada labaranta suleiman umaru bura na cewa ba wata tantama game da bayanan rahoton na rsf yana mai jaddada cewa fakat ne 'yan jarida na fama da matsin lamba a yankin sahel Suwa shugabanninmu suna tsarguwa a cewa aka yi shi ka ya samu eh, lambus halaki ya samun labaru da ya don ka irin wannan abubuwa ne wanda ko a cikin yanayi na demokrasiya shugabanni bisa ganiya yanayi ne muke ciki na tashi hankali. Kungiyar ta gargaɗi gwamnatocin ƙasashen wannan yanki su sake tunani dangane da mummunar fahimtar da suke yi wa aikin jarida kasancewarsa ɗaya daga cikin ginshiƙen samar da zaman lafiyar al'umma. ta tambaya ta ce gaskiya ya kamata ma'ikwanta su yi tsari don saboda masu neman labari su rika zuwa suna neman labari hankali kwance kuma suna hwata idan an kama ɗan jarida ma'ikwanta su yi kokari su biyo hanyoyi wanda ya kamata don saboda a sako shi eh, nan da nan banda wannan masu neman labari a ƙara musu horo yadda za su kiyayewa idan suna cikin yankuroni wanda da kawai tashi hankali ya kamata idan yanki baya da kyau wato kai dan rahoto idan ka je ya kamata ka san in ka ga abu kaza ya kamata ka yi wannan matsala ta toye yancin aikin jarida a yankin sahel abu ne da ya fi tsananta a kasashen da ke karkashin mulkin soja kuma ke fama da matsalolin tsaro lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a burkina faso inda hukumomi suka kori wakilan wasu kafafen kasar faransa saboda zargin saba ka'idodin aiki a nan nishar kasar demokradiyya rike labarin abubuwan da ke wakana a fagen naga ko kuma bayar da shi a kunshe na daga cikin matsalolin da 'yan jarida ke fama da su Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a da Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar wato a tashar mu ta VOA African mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi saba'in na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan sittin da shida ne ba su da takamaiman aikin yi. Kan haka ne al'ummar ƙasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufa wa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar sai da 'ya'yan kaji, ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba. Sana'ata shine harkan kiwo, kaji da sauran dabbobin ma. To ya aka fara wannan kiwo? Ni dai na fara kaɗan-kaɗan. na gode Allah shi akwai ofis na business development so shi shugaban ofis din da din shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi so ikon Allah muna tafiya tare da shi dai sai wani kamfani daga ibada suka kawo mashi maganan cewar to suna so ya dan infayin din mutane akan harkar kiwo kiwon kaji sai ya karbe su da ya karbe su sai ce to zama desk officer akan abun saboda ido na ya kara ganewa inda zan yi addini kuma zan iya koyar da wasu gaba masha Allah yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dilin da kamfanin direct daga Ibadan zuwa wannan wajen. Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko? Gaskiya lokacin da na shigo ofis din nan ban fara da naira goma nawa ba. So sukan kawo mu. So bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abin da ni na samu. Nasu sai in basu su abin da ya zama na ofis kuma nawa sai in ɗan yi amfani da shi haka. su har ya kai ga na bude shago za su kawo kamar guda dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai sai a ce ma wannan friday din ta wuce ma sun kawo kamar guda dubu goma ne ƴaƴan kaji ƴaƴan kaji day all so a yanzu haka dai daga juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu ban da guda ban da guda ɗari biyu ma a ƙasa sun ƙare. Hajiya Maryam Sani Abubakar ta ce ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri. Da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule to amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufa wa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu ya wace sana'a kike yi farko da kitso na fara to da girma ya kama ni ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma na yi auren yara na da shi na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin murzani na saya musu kowane ne aurenta da murzaninta da gwal dinta to ya zama ga ɗan girma kama ni da ciwon ido to shine yanzu sai ina sai da kayan miya ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa duk inda zan tafi zan tafi da shi a jaka su dan kunne to an koya mana yin dan kunnen nan muna yi an koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa mazan mu kuma suna cikin jin daɗi domin me kafin miji ya kawo miki kin yi yana zuwa ya gaya za a yi sai tarar kin gama sai ya fi ki farin ciki to kin ga inda muka ji daɗin sana'a kenan. To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin wa'annan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin wa'annan sana'o'i? A'a dan abin da kake rena wannan in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai maneji domin ni da na fara jari na da na fara dubu biyar amma a yanzu alhamdulillahi ƙauye nake kai kaya in na je ƙauyen zan zo da kuɗi na sama da dubu talatin zan bar bashi a can to kin gani idan na ce duk zan tarin tattara sha ba ƙaramin kuɗi ba ne to don haka na ce ci gaba da yi maryam allah ya mana buɗi na alkhairi Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na ƙaramar hukumar Jasta Arewa, Alhaji Bashir Abdullahi ya ce a yanzu dai sun mai da hankali ne ga horar da ɗalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu. Wannan tafiya da muke yi alhamdulillahi akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda takwas muna da ɗalibai da suka kai dubu ɗaya da ɗari takwas daga wannan makarantun kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba sukan kirkira ko su innovate abin da ake kira innovation ko creation suna iya kawowa su gwada su yi suna kuma cin nasara muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude business sun su suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau kamar wa'anne irin sana'o'i kenan eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana biredi da su kek babansa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne yaron nan bai fi shekara ashirin ba ya gama secondary school shekara biyun nan da suka wuce Yayi yi abin tudun wada eh, gwamnan secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne to yayi wannan akwai yarinya joy amos ita ta koma haya dressing ne babanta ya dade da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala tana nan da yawa dai ire-iren sun zan kira sunan su anan sai dade muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi ɗari hudu kuma Allah ya taimake mu muna da wani organization German International Corporation wato GIZ wanda aka santa wanda ita ce mu ta'assasa mu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wayara. yara. yi maganar GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kama za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo ɓangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku. Gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne ba mu dai raina ba amma dai yanzu ta ɗauki policy na entrepreneurship policy ta sa cikin abubuwanta na aikinta a kai. Na biyu muna dai roƙon ta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu BDC sinan Business Development Committee na local government don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yadda na ga ogun da Niger suke yi ogun state sukan ware wani kudi duk wata sukan ba bdc a local government mu dai jos non local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta kuma gashi Allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi sai dai su makarantun da muke cikin jos not din ba su cika sanyi ba ba su ba sa son wannan program din misali idan ka dauki yaro wanda ya je yake university in ka ce maka sana'ar dubu biyu ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na dubu biyu to 'yan secondary school din nan ko suna na yaran su suke da basira da sauransu ba sa ƙi ba sa da kyama ko lalacin da ba za su wannan sana'ar ba. Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kan su rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana. A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan ɗari da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatun muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne kuma tallafa musu da ya kamata a yi. inda ana tallafa muna to har ga Allah za mu zauna mu gina kasan ƙasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka ba ka mashi awon zuwa ba akwai ah, wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa karfi kana ga kamar wayannan ba su tallafa ma yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba eh to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma wayan ba su taimaki wayansu ba saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wayannan program din yawanci in ka je ka yaka an wani bai samu ba wance bata samu ba yaka ji ah, to me damuwan damuwan sai kaga gwamnati ta ce ta sake wannan kudade kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo eh, su samu wani abun ba mutum yanzu idan kika dauki karamin kuɗi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma menene ya zo ya yi wannan irin kamar su NGK din nan duk an apply din su amma ba a samu ba to kullum kawai dai ka dana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da karshe sai ga mutum ya gaji yawwa to dirin wannan abubuwan yana dadda dunkushar da matasan Najeriya To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. wasanni a takaice. jamhuriyar Nijar ta kai ga samun shiga wasannin kwallon kafa na yar afirka na 'yan kasa da shekaru 23 da zai kana kasar maroko a cikin wannan shekara 2023 musamman a cikin watan yuni mai zuwa idan allahu ya kai mu jamhuriyar ta Nijar din ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta jirkice kasar sudan a can kasar sudan din da ci da daya bayan kasashen biyu sun yi canjin rasawan birnin ya mai kwanaki hudu da suka gabata sifili sifili fekwas mai ɗaya ne daga cikin tsofin 'yan wasan kwallon kafa na jamhuriyar Nijar. Nan Nijar muka yi kunnan doki. Muna wasa gida musan ko ne ba ba mu na haskakawa amma a waje kuma za mu haskaka kuma tashi biyu da ɗaya Kenan ga mun yi kalifi za mu ci kofin Afirka na kasar da shekara 23. Wannan nasarar da aka samu shiga wannan wasar da yawa sun ce akwai jan aiki don yanzu ba magana aje wasa ake ba magana a wuce zuwa wasannin Olympic ake yi ta wasannin kwallo na ganin Nijar to lokaci ya da kamata ita ma ta kutsa. Eh, alhamdulillah wallahi wanda suka wani ɗin mu haka ne sai sashi da mu ai mu matsala mu mu ƙetare mu rukuni in Allah da muka mu ƙetare mu rukuni yanzu mun Nijar mu ne marayu ga haka kwallo amma kuma ga tsoro tunda mu ne sabon kasa da har yanzu mutane ba su waye da mu ba ga kwallon mu mu ba mu shakka kowa sai dai ake shakka mu kuma Allah da ina ma annabi albishi da zamu kalife eh, je da in Allah da horan shi to muke mu a ga yan Nijar a horon su masu haska in Allah da tunda mu da mu matsalan mu hutun rukuni mun je kofin Afirka na Morocco duk wanda za a yi Allah da zamu Zaria ko na biyu ko masu fitar kenan Allah daga masu fitar kenan muna da asirin na mun kalife. Ni ka ragewa wanda ya kamata a yi saboda a karfafa nasara a cikin eh, watanni masu zuwa lokacin da za a tafiya zuwa wannan wasa. Karfafa nasara yanzu abin da ya kamata rage yanzu abu ya koma gare mu da kuma da gwamnati. Gwamnati ya kara himma a sa kuɗi mu kuma in kasa abin da rage gare mu mu ta du'ai tunda ɗiyan mu ne kannan mu ne kuma abu mu ya shahe mu don bangaren mu don da kwaskin ma mu mu ƴan kwanasan mu gaba da mu da kwaskin don kwaskin ne ya fara kocin a garin ga kenan yan kwanni ko ga Egypt ta sai da take kofin da wadda ta kubura ko kura Africa mun kama ta mutu tunda kotu zakari ne fara har ga takwas don mun kalshe muka tashi kina ga mu muna bin gaba da wanga abu namu ne kenan abinda muke fata ga magabata su bada goyon baya da addu'a da kuma gwamnati sa kuɗi dan abu ya ci gaba a wani mummunan labari kuwa na kwallon kafa a ranar asabar ta gabata ne wani samari ya caba ma wani dan wasan kwallon kafa wuka a yankin Andalu na kasar Spain dan wasan Hassan da ke da shekaru 24 da haihuwa yana buga club din fiona ne abin da ya faru a garin Cadiz a kasar ta Spain duk da kokarin kan dan kwallon asibiti mafi kusa da ma daukar shi zuwa babbar asibiti ta hanyar helicopter ko kuma jirgi mai safakar angulu raide ya yi halin sa inda tunade aka dahi wanda ya aika wannan dan ya aikin domin gabatar da shi gaban kuliya an dai da katar da wasannin kwallon kafa a wannan yankin inda aka keɓe kwanaki uku na jurayi Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta ƙasar Birtaniya ta samu biyan bukata da ma Galaba a hannun kamfanin da ke buga musu rigunan buga wasannin kwallon ƙafa wannan kofi bayan kukan haka a lokacin wasannin kwallon ƙafa na kofin turai na mata da gabata inda suka nemi a canza musu kalar su saboda a lokacin al'ada yana iya bayyana ƙararraka ga wandunan nasu da ke kasance a farare ne can baya dai kalar tuwafin buga kwallon kafa na matan kasar birtaniya farare ne da sama ƙasa a yanzu ko an mai gurbin shi zuwa wando bulu wanda kuma da shi ne 'yan wasar za su buga wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana a ƙasa australia da new zealand haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Kama da yanzu kuma sai takaitattun labarai. ka a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya musa aikata wani laifi cikin jerin laifuka 34 da ake zarginsa da su masu alaka da biyan yar wasar batsa Stormy Daniels kudin toshiyar baki dalar Amurka 130 a yau talata a wata kotu a Manhattan a gabanin sa a zaben shugaban kasar da aka yi a shekara ta 2016. Wannan shine karo na farko a tarihin Amurka da aka taba samun wani shugaban Amurka mai ci ko kuma wanda ya sauka daga karagar mulki da laifi. Tun da dadewa Trump ya musa aikata zina amma ban da cewa tsohon lauyansa Michael Cohen ya biya Stormy Daniels kudin toshiyar baki wanda Cohen ya rubuta a cikin kundin kamfanin Trump a matsayin eh, lamarin da ya shafi harkar shari'a. Trump ya musa cewa kudin yana da wata alaka da gangamin yakin neman zaben sa shekaru bakwai da suka gabata. Ma'aikatar leƙen asirin Burtaniya ta ci tarar kamfanin TikTok miliyoyin daloli bisa zargin yin amfani da bayanan yara ta hanyar da bata tace ba da kuma kasa kare bayanan masu amfani da manhajar. Somalia da Cuba sun kammala yarjejeniyar ci gaba da dangantakar diplomasiya bayan shekaru 46 a cewar ministan harkokin wajen Somalia. Abshir Umar Jama ya tabbatar da alakar diplomasiyar a wani sakon Twitter da ya wallafa a ranar Litinin. Virgin Orbit kamfanin da ke harba taurarin sararin samaniya wanda Richard Branson ya kafa ya sanar da cewa ya fada talauci ya kuma sanar da wato ya sanar a hukumance cewa kamfanin ya durkushe kana za a sayar da kamfanin kamar yadda aka bayyana a wata sanarwar da ta fito daga kamfanin a yau talata. To jama'a da baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da taki wato karfe biyar da na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. William ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.